Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so ma gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana Shina ke muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa kotu ta wanke dan kungiyar farar hulan nan Michael Zodi. Kungiyar ɗalibai ta ƙasa ta fara wani yajin aiki na sai illa masha Allahu muna ɗauke da ƙarin bayani. muna dauke da rahotanni dangane da sake bude gidajen kwana na dalibai a jami'ar yamai da kuma maradi shirin musamman na yau zai mai da hankali ne akan sallar arawa ko mauri a garin agadis. ga labarin ɗaya bayan ɗaya kotu a nan yamai ta wanke ɗan farar hular nan michael zodi inda take ta ce bata same shi da laifin da ake zargin su da aikatawa ba a ranar biyar ga watan nan na abril dai ne aka zarge shi da laifin ɗaukar albashi ba tare da ya aiki ba aka kuma tura ƙeyar shi a gidan kasan yamai shugaban ƙungiyar rotab ali idrisa ya bayyana cewa wannan hukunci na kotu na nuna cewa kotun tana da 'yancin kanta alkali ya ce michael bai komi ba ya ce wannan shiri ne kuma ya sake shi ya ce ya ta gidan shi to wallahi mu wannan bai hana mu mu ce wanda sun ci kudin gwamnati su biya bai hana mu mu ta gaba da aikinmu wannan kowa siyasan da wannan michael bai komi ba wannan mutane dan dai mu kan mu yi wannan kokowa ne suke wannan harka in eh, insha Allah mu muna yi wannan harka Kwamitin gudanarwa na ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa ya kaddamar da wani yajin aiki na sai illa masha Allahu a yau daga wato daga 18 ga watan Afrilu na 2017 a dufaɗin ƙasa. Ƙungiyar na buƙatar gwamnati ta amince da sharuɗan da ta gindaya kafin a soma tattaunawa da ɓangaren gwamnati. sharaɗin kuma su ne tsige ministan ilimi mai zurfi kaddamar da bincike akan al'amarin ranar goma ga watan afrilu da muke ciki sannan kuma a sako ɗaliban da ake tsare da su yanzu haka usaini sambo sakatare janar na ƙungiyar ɗaliban ya muna ƙarin bayani ta wayar tarho. Abubuwan da muka gindaya sun hada ne da ficewar Minista Ben Omar da kuma kafa kwamitin bincike akan wannan aika-aikar da aka yi da kuma sakin abokaninmu baki ɗaya da aka tsare da yanzu haka suke a gidan kason birnin Yamai. ESN tana shirye da a sasanta idan aka bi waɗannan ƙa'idoji da muka gindaya. To za mu tattauna akan matsalolin da suka haddasa wannan lamarin wanda ya sanya ɗalibai ɗalibai suka fito a ranar goma ga wata. Muna son a yi hukunci ga waɗanda suka bayar da umarni muka ce muna a cikin mulki ne mai aiki da doka. Don haka ya kamata a gurfanar da waɗanda suke da hannu a cikin wani al'amari da ya faru a ranar goma ga watan Afril. sakatare janar na kungiyar esn ya tabbatar da cewa kungiyar za ta hana ɗaukar karatu a cikin dukkan makarantu har ma da masu zaman kansu. a ranar asabar da ta gabata ne hukumomi suka sake bude dakunan kwana na ɗaliban jami'ar yamai ministan ilimin zurfi muhammad ben umar ne ya ba da izinin rufe dakunan a sakamakon zanga-zangar ranar litinin ga wato goma ga watan afrilu matakin sake buɗewar ya zo ne bayan ganawar magabatan kungiyar ɗalibai ta kasa da shugaban kasa a yau da safe nafisa adamu ta tattake zuwa jami'a domin ganin yadda al'amura suka kasance ta kuma tattauna da wasu ɗalibai kamar haka. site da aka bude ta da wanda suke zaune cikinta da wanda suke gari ta shahe su don saboda wanda suke gari ma suna ɗaukar lokacin su su zamna don saboda wuri ne wanda in kana zaune a cikin shi za ka samu natsuwa wurin karatunka kamar da suna dawowa da ɗaya-ɗaya eh, a jami'a audu mumuni muna da danƙon zumunci yan jami'a wanda suke nan kusa da wanda suke ma cikin garin yamai ina ga kowa ya ɗoka ɗaya ɗaya biyu biyu uku uku daga wurin shi ya ji ya kai su gidansu sun laɓe haka nan sun zamna idan ni musamman ni ina da gida a nan kusa da ni da abokai na mun ja juna mun je ta mun zauna iyaye na ba su suna kauye tun da ni na kauye ne da kauye na hito Mun can rika zama wani wajen wani aboki yana ne tai kuma can ma gidansu gidansu akwai mutane da yawa mun ka tai kuma bayan na ma akwai wadansu ici da sun ka tai can mun ka tai mun ka cika musu gida ko da ma suna hankurin suna daukar mu na san da hankuri ne suke yi don ba cikin jin dadin su zan kuma in gani saboda ba ma sani ba kayan da mun ka bari in akwai su ko kuma ya ne kuma ko ma mun koma ba mu ci ba karatun na yiwa tun da ko yanzu ma muna cikin cikin rashin karatun. yanzu bari mu da shi maraɗi domin taɓo batun sake buɗe gidajen kwana wato na ɗalibai a jami'ar ta jihar ɗaliban suna da ta dawowa cikin ɗakuna cikin ɗakunan cikin kenan haka al'amura suna daidaita wato kaɗan kaɗan a gidan cin abinci na jami'ar wakilin muhammad mamman ya aiko mana wannan rahoto wanda muntari muhammadu ya fassara. An sake buɗe jami'ar Maraɗi sai dai shiru kake ji ba hayaniya. A cikin jami'ar zaka ga waɗansu ɗalibai a ƙarƙashin itatuwa, waɗansu suna wasa, waɗansu kuma suna duba allon da ake jera sunayen ɗalibai da suke da ɗakunan kwana domin duba sunayen abokaninsu. Kamar misali, Saduda Abdulrashid, ɗalibi a jami'ar. Mun yi la'akari har yanzu abokaninmu ba su dawo jami'ar ba, ganin yadda abin sai ƙara haƙa kamari yake saboda a ma mun aje wata takarda tsunduma yajin aiki na tsawon kwanaki uku da kuma kwamitin gudanarwa da ya aje takardar tsunduma yajin aiki na sai mu mata gani. Waɗansu abokanin ma sun fara komawa a garuruwansu saboda abun ya ɓaci. A yayin da aka sanar da sake buɗe jama'ar waɗansu ɗalibai ba su karɓi kiran ba, waɗansu ma sun fara tafiya su a garuruwansu, kamar yadda mamman garba yake cewa Na zo duba jerin sunayen ɗalibai ne masu ɗakunan kwana a jami'ar. Na zo ne na duba sunan wani abokina. Na ga sunansa ya samu ɗaki. Sai dai rufe jami'ar na 'yan kwanaki bai haddasa sace-sace ba, ba kamar yadda aka gani ba a jami'ar Yamai. Inda Mamman Garba ɗaya daga cikin ɗaliban da suke kula da sha'anin tafiyar jami'ar ya nuna matuƙar shin daɗinsa. Jam'iyyar siyasa UDR tabbata ta tsohon ministan fasali Ahmadu Bubakar Sise na fuskantar wata barakar gaske. Barakar ta kuma ta samo tushe ne daga bambancin ra'ayoyi dangane da kowane bangare jam'iyyar ta ta marawa baya. Mu tuna muku da cewa a gaban a zaben shugaban kasa na baya-bayan nan dan takarar jam'iyyar ya samu kashi 1.48 cikin 100 na kuri'u a zagayen farko. jam'iyyar udr e tabbata na da wakilai biyu a majalisar dokokin ƙasa gungun muhammad dantini ya haɗa mana rahoto a kai muntar muhammadu ya fasara Amadu Bubakar Sise wanda baya a cikin ƙasar shugaban jam'iyyar EDR tabbat ya bar sa a cikin wani yanayi na rudu inda jam'iyyar ta rabu gida biyu musamman waɗansu suka zaɓi su marawa jam'iyya masu mulki a yayin da wani ɓangare yana da ra'ayin tsayawa a cikin adawa tun washe garin zaɓuɓɓukan da suka gabata. A satin da ya gabata wani gungun magoya bayan jam'iyyar su shida masu goyon bayan rassa takwas na jam'iyyar jam'iyyar sun bayyana shigarsu a cikin gungun jam'iyyu masu mulki, sai dai wannan matakin ya saba wa manufar uwar jam'iyyar wacce ta nuna aniyarta ta tsaya daram a cikin jam'iyyu masu adawa. Wannan barakar ta kai ga tsige shugaban jam'iyyar a yayin da suke mayar da martani sun bayyana cewa suna da goyon bayan 'yan majalisa biyu na jam'iyyar da take da su, wanda ya ba su damar tsige shugaban jam'iyyar Ahmadu Bubakar Sise da waɗansu mambobi biyar na jam'iyyar. A gaida Muntari Muhammadu. A ranar Lahadin da ta gabata ne Majalisar Matasa ta Jihar Tawa ta gudanar da wani aikin shara a gidan Sarkin Tawar. Shugaban Majalisar Abdulrashid Zaku ya bayyana cewa wannan mataki na cikin tsarin shirye-shiryen sallar karba-karba tasha takwas ga watan Disamba na 2017 wadda aka raɗawa suna Tawa Sakola. Uh, mu a matsayinmu na matasa mun ga junanmu ne muka ga cewa abu ne da ya shafi kowa da kowa ba wai a ce ya shafi wani kwamiti guda ne kaɗai ba ko kuma gwamnati kuma da'ira. Mu ma mun ga a matsayinmu na 'yan ƙasa matasa ya dace mu kawo ta mu gudunmawa wajen samun nasara ga wannan sallah. Don haka ne muka fito a yau a gaban fadar mai martaba sarki domin ƙaddamar da ayyukan share-share. Ba abu da za mu ce wai ba mu da aiki ba ko kuma ba mu da kuɗi mu tagume hannuwa. A'a gurin da muka saka gaba shine ganin cewa mu matasa akwai nauyin da ya rataya a wuyan mu domin tabbatar da wannan sallah ta samu karɓuwa na tawa sakola. Yanzu kuma sai fagen wasanni inda muke dauke da bayanin wasannin gasar cin kofin ƙasa na ƙwallon ƙafa da kuma kwamɓalar ƙwallon ƙafar tsakanin kafafen yaɗa labarai. Sumana Amadu ya haɗa muna wannan rahoto Muntar Muhammadu ya fasara. Da farko dai za mu fara ne da kakar wasanni na cin kofi na ƙasa wanda aka buga a ƙarshen sati, sai kuma an yi walawala a ranar Asabar ɗin da ta gabata, a daya ɓangare abin da ya shafi kwamɓalar cin kofin 'yan jarida. A tashin farko ORTN ta kara da labari suka tashi ci biyu da nema, a ranar Asabar duniya ta ci Bonfere ci ɗaya da nema, Niger ta ci Alternative ci biyu da nema. A Lahadi ɗin da ta gabata 'yan wasan iftik sun samu nasara a kan tenere da ci hudu da nema kanan tura da tambara sun tashi ci ɗaya da nema sai kuma a ranar gobe da ne ortn za ta cire ni da nijar venticat a daya bangare kuma abin da ya shafi wasannin 'yan kwallon kafa na mena 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai sun ke cire ni da 'yan wasa kwallon kafa na ghana inda suka tashi ci biyu da nema sauran shirye-shirye isiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na isiro kalangu ina so kuma ina yadawa karfe biyar da minti arba'in sai kuma shirin namu na musamman A ranar Asabar da ta gabata ne 'yan asalin Departama ɗin Dogon Dutse da ke zaune a agada suka gudanar da sallar su ta shekara-shekara karo na bakwai. Ana kuma kiran Departama ɗin Duci wato da ke cikin jihar Doso da sunan Arewa, mazaunan su kuma Arawa ko kuma Mauri. A wannan sallar Arawan sun gayyaci al'umma su ci abinci irin na gargajiya da ƙabilu daban-daban da ke rayuwa a agada suka tanada. Manufar hakan shine karfafa dangantaka. wakilinmu musa mamman ya aiko mana wannan rahoto wanda kuma muhammadu ya fasara Al'ummar waɗanda aka fi sani da Mauri ko kuma Arawa waɗanda suke rayuwa yanzu haka a cikin Departement ɗin Dogon Dutse a cikin jihar Doso, amma a cewar tarihi sun zo ne daga Borno na tarayyar Najeriya. Suna da yawa da yanzu haka suka girku a Agades, ba za su taɓa mantawa da wannan sallar da suke shiryawa shekara zuwa shekara ba. Bubakar Madugu, sakataren 'yan asalin Arewa mazauna Agades ne. Abin da ya samu ke yin ta shekara saboda haɗin kai mu 'yan arewa da muke nan zamne eh, cikin jiha agadas tsakaninmu ya kamata lokaci zuwa lokaci muna haɗuwa da mu da iyalinmu eh, mahimmancin ta na biyu shine wannan haɗuwar da ake muna gwada ma matanmu da iyalinmu al'adamu da yaranmu ma da suka taso al'adarmu ta arewa don ka abincin nan sai muke yin shi na galgashiya wanda ake yi can cikin karkara tamu su ne muke yi iri-iri yau dai mu arawa duk a Nijar mutane sun ɗauki mu duka abokan wasa to shi yasa in muka yi wannan sallar duka abokanmu na wasa muna kiran su su zo mu zamna tare da su mu ini wuri guda ana wasa da dariya abu ne da ke cikin al'adu wannan sallar wata dama ce ta nuna anishuwa kamar yadda Aishatu Muhammadu take cewa yanzu sun muna waina mun ci waina mun ji akwai daɗi mu ma insha Allah za mu gayyace su mu musu beruwa mu musu waina ta wake Eh da tuwon bula duka za mu musu su ci da man shanu. Sallar 'yan asalin departament ɗin dogon dutse a ɗaya ɓangare kuma haraka ce ta nuna ƙwarewa a fannin iya abinci. Shin ko waɗanne irin samfarin abinci na gargajiya ne mahalarta taron suke yi? Fatuma Isa kowace kabila kuma da tata abinci su bare bari ga dambun su na an musu da brabuskon su da miyar daya kuwa ga tana an yi wallahi ga abinci da iri iri gaskiya abu ne mai kyau mai ka alheri kuma yana ka dankon zumunci ne karfafa haɗin kan ƙasa da kuma cuɗayya tsakanin ƙabilun Nijar daban-daban shine mahimmancin wannan haɗuwa kuma yana gudana ne tare da wasanni da dariya tsakanin tabbasai wanda shine yake ƙarfafa dankon zumunci a Nijar Mara la'agada muntar Muntari Muhammadu dauke da wannan rahoto na Musa Mamman wakilinmu na Agadas wanda shi muka karshen labarin namu na Maricin yau zan barku da Gungun Muhammad Dantani ya kama muku labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lafiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 biyar da dugu ɗaya gajeren zango. Studio Kalangu.